ravie de vous retrouver sur cette émission conçue par le studio Kalangu dans taba Niger daman à la bakin su basa kan abin da ya shafi rayuwar su tewa da kullum. Mai gabatar da shirin Aminiyar ku ta kullum Rabia Mai Nous avons spécialement fait le déplacement sur Maradi, à 660 km de Niamey, pour aborder une préoccupation mensuelle des jeunes filles zancen da ya kawo mu yau a nan garin musamman ma radio partenaire kimu wannan na studio kalangu a nan radio garkuwa a longtemps était tabou dans les sociétés africaines de manière générale zancen haila yan mata ko kuma wanda ya shafe mu a yau cikin wannan fadar tamu na yan makaranta yan mata masu zuwa makaranta Au Niger, une enquête nationale conduite par la plateforme d'enquête PMA 2020 Niger auprès de 2003 femmes en 2016 indique que seulement 43,7% des femmes ce que nous avons, c'est comme Aujourd'hui, la question de la gestion de l'hygiène menstruelle par les jeunes filles scolarisées se retrouve au centre de plusieurs débats dans le nôtre à la fada, on se pose des questions sur wani irin matsaloli ne wa'annan 'yan matan suke fuskanta a lokacin da wannan haila ta same su a makaranta comment la gestion de leur hygiène mensuelle impacte-t-elle leur scolarité ku bi mu sau da kafa cikin wannan shirin da muka tsara tare da bakin namu wanda muka gayyato a nan radio garkuwa ça sera 35 minutes de débat de rubrique, de musique et de chronique top c'est parti Selon les statistiques de l'ONG WaterAid, environ 800 millions de filles et de femmes en âge de procréer ont leurs règles à travers le monde à l'échelle d'une journée. A lokacin da wannan 'yan matan ke ganin hailarta su a makaranta in dai ba a ɗauki matakan da ya kamata ba don a ba su duka abin da ya kamata c'est un véritable calvaire pour elle. et surtout si elles ne savent pas comment s'y prendre. A wannan fadar yau muna so mi wannan hira tare da Ali Dangau Zalihatou. Elle est de l'AJFSR. Ça va Zalihatou Ça va bien. Tu vas bien Ça va. Bonsoir, la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada. Nous avons avec nous Madame Sabiou Hajia Razinatou. Naouni. To, vous, vous êtes de l'ONG La Matassa. Ah, Soyez la bienvenue sur cette émission. Merci. Nous avons avec nous Isaac Issoufou. Il est consultant GHM. Ça va, vous allez bien Gestion hygiène menstruelle. Nous avons carrément un expert <laughs> sur la question avec nous aujourd'hui. Ravi de vous recevoir sur cette émission. Merci. Nous avons également Baraka Kabiru. Baraka Oui. Ça va Ça va très bien. bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous avons avec nous oui. Moussa Nafu Arji. Oui, oui. est président de l'USJCM de Mejirgi. Union des jeunes de la commune de Mejirgi. Oui, oui to sannu da zuwa yawwa yawwa ya hanya kuma alhamdulillah an sha hanya to wallahi mun gode masha Allah an kamo hanya an zo kuma za a yi zance da mu masha Allah to ça c'est très bien ça sois le bienvenu merci nous avons avec nous Bourema Oumarou il est du CCNEJ ça va Bourema oui ça va bonsoir kana lahiya oui ça va alhamdulillah to barkan da zuwa kaima mun muna tare da Firdaus Ibrahim elle est membre du MSJCM Majorgi ça va oui ça va to ya ai mata mai jirgi ke baro su lahiya dai ko lahiya to ke ma barkan ki da zuwa muna tare da kuma Musa Maman Hajara elle est de l'AJFSR. C'est une association des jeunes filles pour la promotion de la santé de reproduction. Ok, bah, super. On est bien entouré aujourd'hui pour parler de cette thématique. On s'applaudit là. Hola. Merci. Donc, bienvenue à tous. Merci. Merci. Direct zan zo ka tambaya ta ta farko. Hajiya bar mu leko wajenki. Ki kwatanta mana wai in aka ce haila ko ka kula da hailan ya ne a ƙasashe kwatanta ma wannan 'yan matan da ke shuraren mu a duka haɗin Nijar. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haila kaman in aka ɗoka kamar eh, a wani wata zuwa wata mace tana ganin wani jini da ke hutan mata shine ake ce ma haila idan wanda kamar ba su taɓa sani ba kenan ana samun kuma wanda suke fara ta a shekaru ƙanana kamar alal misali ana samun yara da ke fara wata da shekara goma ma ko shekara sha ɗaya eh, kuma akwai wanda tasu take zuwa dan ritar haka ake cewa oh, eh hmm. kamar akwai latti su kuma yana kai wa'ansu shekara 16 17 har 18 ma ana iya samu to kenan dai babu dai garanti bisa kan a ce a'a in ya ka ta fara gani a ya yi saurin zuwa ko menene kowace ya mace yanda zai so mata haka ne ko ko ya mace yanda zai so mata tunda dangance da jikin mutum ne yadda ya kamata in yarinya ta yi ga wannan abu eh, ba abin tashi hankali ba ne tunda kamar in karamar yarinya aka ɗauka alal misali shekara goma sha ɗaya in ta gane shi hankalinta zai iya tashi kenan a san wannan ba tashi hankali ba ne kenan mu uwaye mata mu ya kamata mu kwatanta ma yaran mu ta wace hanya yake iya su gyara musu su kwatanta musu in ya zo ya ne za ta kasancewa ko da ta shiga cikin mutane wani ba zai iya ganin abin da take ciki ba kenan akwai yadda za a yi kuma misali in aka ɗoka na a galgashiyance kamar zane ne ake ɗoka guntun zane wankake mai tsafta sai a bayan eh, ya mhm. sai cikin wandan ta ɗarmi ya shiga mhm. amma yanzu da yake kamar abu ya kai ya waye in ka ta yi cikin inda ake saida akwai kaɗa abdiga da ake cewa da hausa eh. ana iya saida ta wanda su 'yan mata ne suke unhwani da shi kenan uwa za ta iya gwada ma ɗiyarta yadda ya kamata ta yi amfani da shi kuma a lokaci zuwa lokaci ta gaya mata a wani lokaci ya kamata ta canza shi don saboda akwai wanda za su iya sa shi su ta zama tsawon ini guda ba su canza ba hmm. kenan ana iya kwatanta ma yarinyar nan in ya kama ta gashi kuma ga abin da yake kawo kuma ba wani tashin hankali ba ne sai a kwatanta mata kamar ta shigo cikin manya ne lokacin nan. ok to mun gode ai kun ga yanzu ko sai plus clair pour hmm. to yanzu nan ku duka dai kowanne akwai wanda suka fito daga mai jirgi wasu daga mayayi wasu daga nan ma garin mara arko to ina so in san situation kin kowanne a cikin ku dans vos zones on en est où Parce que ça fait un moment quand même qu'on parle de cette euh, gestion euh, de, de l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles, notamment scolarisées. On en est où Mohara da Mejirgi. Firdausi. Abokan naki ƴan mata wanda kuke da kwal tare ko ku wanda kike zance da su kina iya gaya mini su yanzu a kan niveau suke. SQ abu ne da sun san da shi ko abu ne da basu san da shi ba akwai da ba san da shi ko akwai da da suka san zancen mai aikin aka ce haila yanzu dai a tare da abokan karatu na dai yanzu mun kai nivo din da za a ciya da yanzu kowa ma dai ya san mata ya san yanayin da yake ciki yanzu kowa kuma ya san a lokacin da yake zo mishi kuma ya san ta yadda zai ya tare shi hmm. tun da a yanzu da ma duka a matakin karatu mu dai nivo din mu da ja ko anda sun yi aure ma okay. sun yi aure ma wasu kuma sun haihi diya ma ah cikin abokan shekarun ki nawa ke ventan ah okay okay okay. to yanzu bari mu leko watan ki mayayi baraka ko oui baraka to mayayi kuma yaya ne yan matan ils sont à quel niveau d'information en tout gaskiya dai dan la ville de mayayi da tu ba bien nisan don le village la kiya de problem cikin ƙauyuka wi cikin mm. ƙauyuka su ne gaskiya nan wurin fisibila har yanzu da akwai dan saura me akwai yan shanjama okay tunda fiske ko koton inga ba kowa ke da halin sayan shi ba sai dai su yi utilizan tunda har da wata ran wata ke ci har da masu in wanga matela suke utilize mm. eh, suke utilize da shi kuma ba san ba mai talar proper ce ba proper ba ce kun haka nan suke itilize ita da su susi kurum da ka a jinin da ya mata zuba ya bata mata jiki eh, ne kurum problem zali hatu to yan mata maraɗiya ne gaskiya a nan ga dai maraɗi ana iya cewa abu akwai ci gaba amma ci gaban ga tunani na daga abun gane in an zo koleji ana mance can wurin yara ba su yanzu ɗan yan premier su in ka gane su ka tambaye su su har yanzu ba su san halin da ake ciki ba a lauke nan tantumu da ta yi magana yanzu hajiya sun ce ko yara wanda suke abun ga ƙananan premier abun shi ma yana iya zowa kai tsaye ya same su mhm. kenan gaskiya yanzu matsalar da za a ci hudan faramsan wurin yara dai ne ya kamata premier a koma yadda aka yi gwagwarmaya wurin manya aka yi sensibilizan su suka gane yanzu menene ake cima abun ga ma ma Ok. Ben, merci ma belle pour ton son de cloche. On va revenir sur euh, le spécialiste qui est là avec nous aujourd'hui. Je peux dire que vous avez une vue d'ensemble global de la situation de cette gestion de l'hygiène menstruelle. On aimerait bien savoir, en fait, qu'est-ce qui pose problème comme elle l'a dit, ba su san su shi abin ko abin da ma su amfani da shi a san har eh, pour eh, se sentir à l'aise et tout shine babu exactement c'est quoi le problème à ce niveau monsieur isufu oui madame donc euh, magana kamar bangaren lahiyar matasa aikin kun saurari 'yan mai jirgi biskuit can ne lahi matasa suke intervenir bisa wannan al'amari na sr ko in ce mhm. magana highlighting da ita ce muke yi nan mm. ita ce muke yi mai jirgi da sauransu to muna da structure da dama ta wannan hanyar da aka aza kuma di matasa ne suke hiyar da aikin na sensibilization bisa abokansu matasa don su sanar da su a dago mana matsala a ina ne shi ne nike zancen matsalar ta farko tukun ta tashi ne daga gida saboda ba musan yin magana tun da cikin introduction kin yi zancen tabu ko tabu yau akwai wuya ka samu uwa ko uba ko in ce uwaye su zo su zama da diyansu ko in ce diya mace a sanar da ita da wannan abubuwa sai dai a bar ta can ta jiyo ga gari ita da kawayenta ita da kawayenta mm. ne ita da wane ne shi kuma alhali ire-iren wannan ba zahiri ba ne ba a samu bayani labari bayani cikakke mai inganci to mu dawo wajen eh, mai jirgi banda matsalar wannan kaɗan da suka ɗago wacce ce kai kuma ka ƙara ɗagowa da ita to lalle kamar yadda suka ce banda matsalar kaɗa kaɗai akwai matsaloli da dama mhm. mai za mu ɗan gai wasu daga cikinsu muka ɗauka kamar Musa, Musa ko Musa, Musa na fi. Mm. Mm. Kamar alakwal, mm. kamar wuraren da za su shiga domin su su wannan 'yan matan domin su tsabtatar da kansu tunda aka ɗauka kamar can univo rural akwai inda wurin shiga wurin bukata na maza da mata duka ɗaɗe ne mm. for example kamar dushi nake sanci ɗaɗe ce kenan akwai matsaloli na dushi ko da sun zo ne suna son shiga domin su dan gyara kansu kenan ba su iya shiga wannan wani haka nan mm. dushi kuma akwai matsala ta halau tunda an ce alakol ta dangin abokan su wannan yan karatun su wannan nan ma matsala ce wadda ke akwai wadda tana sha musu kai da in sun yi to ko an ga trust din wani abun kenan wasu suna iya sai su rika kallon su da irin wannan abakan. Mm, ana maka dariya ana shamata ka eh vala kenan wannan su ne matsaloli wanda za a dan gaji daga cikin matsalolin suna da yawa wanda suke samu eh, a can surtu university ok eh. to ina so in sani a cikin wa'annan makarantun wanda na wa'annan 'yan mata akwai wanda ko ko mushanin lakwalkin ko mata a cikin su wanda kake iya yarinya take iya zuwa wajenta don samun wani karin bayani ko don gane wani abu yanzu dai a hajjara zina tuko eh, eh kaman a matsayin mu nan da muke aiki cikin ONG lafiya matasa mm. akwai kaman da structure structure da muka aza a cikin garuruwan da muke aiki tare da su eh yanzu da muka doka in kun doka kaman espace sai in abun ga in espacio u kaman yara ne kaman matasa mata ɗan mata daga shekara goma zuwa shekara shirin ba daya su ne ake ma sensibilisation to duka bisa wannan ijen menstrual kina akwai sdsr duka ana musu mai su anan yaran kamar wanda ba su lakol ne da fi non scolarisé ou scolarize su ne muka doka ana mi to bayan shi kuma mun yi crayon da centre de coute centre de coute ko kowa yana iya zuwa ke les laifi scolaire ou non scolarize ko scolarize suna iya zuwa su zamana kenan shi ma bisa SDSR kenan hmm. ana magana kenan bisa hygiene kenan duk ana iya kwatanta musu dan chaque centre de kuta ya yan agent de santé da muka sanya kenan si ya yan problem ke sa soya wajen maza ko wajen mata su tai wajen agent de santé kenan su tambaye shi ya ne kamata su maintenant ce qu'on va faire à la fada on va écouter la rubrique close du studio Kalangu et on se reprend euh, juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. les amis, ravi de vous retrouver dans la rubrique rose, un espace dédié à la beauté et au bien-être. Dans l'espace beauté avec moi, Fanta, on fait pousser nos cheveux avec plein d'astuces. Et en cuisine, avec moi, Bibi, on va préparer autrement la star des tubercules en ce moment. Vous l'avez compris, il s'agit de la pomme de terre. Top, c'est parti! Coucou les filles, aujourd'hui nous allons parler des bains d'huile et de leur utilité pour nos cheveux. Le bain d'huile c'est cet incontournable allié en matière de soins capillaires, ce geste simple qui peut devenir votre routine pour la bonne croissance de vos cheveux. Pour réussir son bain d'huile, il est préférable de privilégier les huiles végétales, surtout lorsqu'il s'agit de cheveux abîmés. Grâce à leurs bons acides gras, les huiles végétales peuvent ainsi renforcer la fibre capillaire à la nourrissant pour réparer donc et aussi à la gainant pour protéger. Pour cela, il vous faut des huiles au toucher non gras qui sont capables de se lier aux cheveux pour les lisser. Donc, je partage avec vous quelques huiles végétales qui sont adaptées au bain capillaire. Il s'agit de l'huile de ricin, l'huile de Nigel que nous tous connaissons sous Habat Sauda, qui est très indiqué pour freiner la chute des cheveux. Il y a aussi l'huile d'olive qu'on connaît sous manzeitoun, l'huile de coco quoi, et l'huile d'argan. L'huile d'avocat aussi est très adaptée surtout pour les cheveux secs. Il y a aussi le beurre de karité non raffiné. Certes, il alourdit les cheveux, mais il les répare bien, qu'ils soient très abîmés ou très secs, c'est-à-dire frisés, cassants et autres. Ok. Après les cheveux, on s'occupe du ventre à présent. Enfin, notre star à la cuisine cette semaine, c'est la pomme de terre qui inonde les marchés en ce moment. Et dans la rubrique rose, nous avons cherché quelques idées pour la cuisiner autrement. Première recette, la pomme dauphine. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un demi-kilo de pommes de terre, 4 œufs, un quart de kilo de farine de blé, 100 g de beurre, un peu d'eau, du sel et du poivre. Première étape, peler et découper les pommes de terre en gros morceaux. Faites bouillir les pommes de terre dans une casserole environ 30 minutes. Dans une seconde casserole, mélangez le beurre et 10 centilitres d'eau, soit une tasse de café d'eau. Portez à ébullition le mélange, salez et ajoutez la farine. Remuez énergiquement à l'aide d'une spatule. Ici, on dit tout voilà, voilà, pour hein, que le mélange soit bien oui, Vraiment bien remué. Lorsque la pâte se décolle des parois de la casserole, retirez du feu. Ajoutez progressivement les œufs en mélangeant énergiquement. Mais alors là, il va falloir les laisser refroidir parce qu'il ne faut pas que les yeux cuisent en même temps. Voilà, oui. Mm. Il faut vraiment laisser refroidir un moment et après on intègre les yeux. Après cela, vous allez retirer vos pommes de terre de l'eau de cuisson, vous écrasez la pomme de terre en purée, vous l'incorporez à la préparation dans la seconde casserole. Salez, poivrez et laissez refroidir le tout. Mais ensuite, faites chauffer l'huile de friture, versez la préparation dans une poche à douille. Les poches à douille, ce sont ces, sacs en plastique. qu'on vend, avec lesquels on fait les décorations euh, de gâteaux. Voilà. maintenant il y en a vraiment beaucoup dans les commerces et tout. Donc vous découpez le bout et après vous formez des boules. Vous plongez euh, au fur et à mesure les boules dans l'huile bouillante. Vous faites frire vos pommes dauphines jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Vous les sortez de l'huile, vous les placez sur euh, du papier, voilà, un mouchoir, pour que le, mouchoir absorbe le surplus d'huile et vous pouvez déguster. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. Bonne suite de programme, à demain.

Zalihatu, Madame Sabi ou zina. Razina, Isaka Issoufou. Le spécialiste qu'on a avec nous cette fois-là, nous avons Baraka Kabirou, euh, elle, nous vient de Mayaï. Nous avons Moussa Nafiou Arji, elle nous vient de Mejirgi. Nous avons Firdousi Ibrahim, elle nous vient de Mejirgi également. Moussa Maman Hajara, elle, elle est de Maradiville également. Donc, Là, on parle de, de cette gestion de l'hygiène menstruelle de par ce que vous avez vu sur le terrain, je vais m'adresser aux filles spécialement, comment cette période impacte la scolarité de ces jeunes filles D'accord, merci. C'était sur ça que je voulais parler. Mhm, oui, c'est ça. Les gens, ils, sont ils sont informés, Mais for example yanzu in abun ga ta kama ta kama abun ga yarinya cikin lakwal eh, haila ta kama yarinya cikin eh. lakwal yanzu yarinyar nan ba ta da koton ba ta da abin da za ta ta yi exchange dushinoni da ke da kwai ba ma kauye ba ko nan birni dushinoni da ke da kwai ba wasu mai ba ne kuma ba wata tsabta gare su ba barantana ita kuma ɗiya mace ita ce dandanan tana iya ɗauka infection tunda sai ta duka barantana in tana cikin jinin hailan nan dole ta jima duke kenan fasilman tana iya doka infection kenan dole ta ta bar karatun nan ta tahi gida don ta samu ta tsabtace kenan duk karatun da za a yi ran nan kenan ita ba da ita ba ba da ita za a yin shi ba kuma biskan in ta same shi in ba sani ba cikin lakwal wurin wa za ta hiya ya kwatanta mata ya zaki ta yi ikaza ikaza ikaza tunda wasu ma ba su ganewa ai ce haili take nan gayi sai ai dibin ko karya ne ko wani abu ne ai bai nuna ga ki ba yana iya ma ja mata ai wani devoir wani wane ne ita ba da ita ba babu abun ga inta ciki in kuma buskan kawa duka 'yan mata kawo akwai wanda in suna yi suna yin ciwon ciki wasu ciwon kai wasu dai malati wanda yana zuwa mutane da yawa mm. akan to ba wani infirmeri ke da kwai cikin lakwal ba wanda shi ma za ka tahiya ka ce ka tai a ɗoki suwan ɗinka ka sha magani baka san wa za ka gani ba a gaya maka wani kalan magani ne za ka sha shi ma kenan duka yana afektan iya mata bisa kamfanin nan dole za ki tahiya wa likita dole za ki abun ga ki ta shan magani kala kala wani magani bai kamata ma ki sha shi ba a lokacin ba a lokacin kuma ki ɗauke shi ki ta shan shi to bari mu ji kuma kwatan mai jirgi ya ne ya cika ga wannan halin yana taba karatun 'yan matan wannan a can inda kuke akwai wani karin bayan da zaki bada fuskan abin da ta gai eh gaskiya kuma ni ma wani karin bayan sai dai kuma karin bayan da kan bisa abin da ta waɗi mhm. lallai ne kuma lalle ne ya kamata a ɗauki mataki da yawa wajen yi musu mhm. wajen yi musu ban ɗaki to musamman ma ban ɗaki yanzu ya zama na cewa ana haɗa musu ita da tasu da ta maza da ta mata yanzu ba ta yiwa in wannan lokacin ya zo ya same ta kai tsaye ta ce ta shiga dushi nan ta shiga dushi nan har ta yi maimakon ta gyara kanta ba tare da tana ɗarɗarɗin wani ba zai zo ya iske ta a cikin banɗakin ba kuma banda haka nan ma banda akwai ana samun dushi dushi ɗin ma me kuma ana samun matsala famfo da wani ruwa ko sabulu ko so wanda za ta yi ta wanke jikinta daga nan kuma ana samun ana samun matsala wani bi za ta zo ekol ma ba tare da ko kayan da za ta canza na jikinta ba kuma ana samu in ya taba mata in ya taba ya bata mata kayanta to duk gudun ka ta je ta shiga cikin kurɗe ekol mutane su ganta tsamtu da ita to sai ta huta ta tahiyar ta gida ko kuma in wannan rishin lahiya wanda suke samu ya mace a lokacin wannan in ya zo ya same ta ba ta da wurin wanda za ta yi a lokacin nan ma a likita babu a ekwal babu wannan magunguna haka da hmm. za su sha da wanda sa ba su e a eh. eh, eh, su tana iya samun wani rishin lahiya wasu in za su yi shi rashin lahiya wannan ko ciwon ciki ko wani ciwon mara ko ciwon kai yana iya samun tsawon kwana uku kamin su fara to in ta kama rashin lahiya na in ta ta gida tana iya har tsawon kwanaka wannan ba ta zo ekwal ba to kuma duk tsawon kwanaka wannan da ta yi ba ta zo ekwal ba an yi ko wata interrogation ko wata ribuwar an yi kurba ta nan duk irin wannan in ta zo to ta iske da abokanta duk sun sha gabanta to tana iya ta haka nan ma ta samsam ma ta bar zuwa ekwal din. to wannan shirin da ya kusa zuwa ƙarshe nawan normalement 30 minutes ne barka ke zaki mini conclusion normalement 30 minutes ni shirin kina da okay kina da karin bayani to aha ar na mun sunan naki Hajara Musa. Hajara, eh, Hajara. Mhm. Kamar ni dan karin bayani ne zan bada bisa kan abin da suka ce. Eh. Kamar je vais prendre un exemple sur moi. Par exemple, moi j'ai commencé à avoir mes règles lorsque j'étais en sixième. Je n'ai jamais entendu parler de ces sujets-là. ko uwaye na ko abokai na ban taba jin sun yi wannan hirar ba sai wata rana mun tafi teren wajen aps je ni matan dai fa kawai sai wannan abin ya zo min cikin abokai ni ban magani ba sai son mai zami kiman montresa mon pantalon ete tashi mai zami da mushe duka kowa sai da ya gani je ni matan dai fa ban san yadda na ji ba cikin raina na ji babu daɗi kunya ta kama na rasa abin da ke min daɗi haka nan dai jiki sanyaye na tafi gida wallahi je fais plus d'une semaine je n'ai pas remis les à l'école parce que j'avais honte honte du regard des autres kenan bisa kan wannan même les garçons ont on peut les insérer de l'éducation familiale l'EF ouais, pour ouais. les sensibiliser les faire comprendre que les monstres là, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Il ne faut pas que les jeunes filles soient marginalisées à cause de ça. Tandis si la jeune fille se tâche euh, son pain, on se moque d'elle, comme si elle a provoqué ça volontairement, alors que c'est pas ça. Donc on doit sensibiliser vraiment les garçons à ce qu'ils comprennent ce qui se passe. Et ouais, Ouais, Merci. Mais voilà, ça, c'est un très bon son de cloche. On est vraiment quand le Soga. C'est de Maître Soga qui parle de la, de la scolarisation de la jeune fille au Niger. Ben merci. On se reprend juste après ça. fara tamu un récapitulatif de comment sur quoi il faut mettre l'accent parce que ouaye ouaye rôle qui ouaye c'est revenu trop souvent selon toi sur quoi il faut mettre l'accent pour vraiment promouvoir les bonnes pratiques et que ces jeunes filles puissent affronter cette situation le plus paisiblement possible c'est tout ça qui est assez compliqué déjà. Hein. Vraiment, Gascal, il faut l'accent sur la sensibilisation. Des parents Oui, des jeunes filles. Des jeunes filles Il y a un manque de, sensibilisation. Mm-hmm. Puisque les, les, mères, les mères, là, voilà, elles n'approchent pas les filles pour les expliquer. Donc là-bas, c'est mort, genre, on peut rien faire avec les mamans, c'est ça voilà, pas ça. Seulement sur le problème de sensibilisation. Il faut mettre l'accent sur ça. sai sa walla don a ƙara waye ma 'yan mata kai eh. a ƙara waye musu kai basu kan abin da za su gani abin da ke haraya za su kula da jikinsu eh hajiya akwai wala mhm. eh kamar alal misali yadda ta ce sensibilisation sensibilisation ba 'yan mata kaɗai kamata a yi sensibilisation har uwaye 'yan mata ya kamata a waye da musu kai don su ko da yaushe su kwatanta mai 'ya'yansu tun kafin abun ya zo musu kenan ya kamata na biyu kuma eh, matsalar nan da adda kai alkol me ya kamata ni a gani na ya kamata a ce in eh, ta ko in wata ONG ko wani proje in yana da wani eh, hannu da kamar mi ake cewa wani muwayan kamar wanda zai iya eh. bada a cikin etablissement a yi instorin a samu wata mace tun da dai cikin etablissement ana samu mata kuma ana samun lattizawa don menene ba a kawo wani abu calculatorial wanda dai yan mata za su unhwani da shi maimakin yarinya in abu ya kama ta alkol ta ta yi gida tana yi wa misali gidansa yana nisa ko tana yi wa ma wata in ta je gidan ma babu ma abin da za ta gyara kanta da shi dan menene ba a kawo shi alkol a ba wata mace wadda za ta kula da wannan kayayyakin da zaran yarinya wani abu ya same ta ta zo lallabo ta zo wurin wannan macen ta yi gaya mata ta ce mata gashi gashi kenan tana iya bata ta tai ta laba wani waje ta gyara kanta cikin dushkin nan mm. ko in akwai wani gida nan kusa da yawanci cikin etablissement ana samun gidajen wani director ko abin ga mm, ta laba can wurin ta tai ta gyara kanta sai ta dawo kenan zai hana ta ta bar kurkinta ko ta bar wani devoir kinta ta tai gida pourquoi ne pas instaurer voilà on a plein de belles idées sur cette fada. Ben, voilà, donc les mm. jeunes filles, les jeunes garçons, les parents doivent être sensibilisés euh, pour mieux gérer cette situation. Avant de se dire officiellement au revoir sur cette émission, on va écouter Olivier qui nous vient avec sa chronique et euh, on se dit bye bye. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Cette semaine a été marquée par l'organisation au Niger du sommet économique UE Niger. Sur les statuts WhatsApp, Facebook, Twitter ou encore Instagram, nous avons vu des images de jeunes participant à ce rendez-vous inédit. Eh bien, ce sommet a été largement couvert par le studio Kalango. J'espère que toute cette semaine, vous avez quand même pris du plaisir à écouter les différents reportages à ce sujet. Dans la chronique de ce soir, nous faisons un peu la genèse de la coopération européenne avec le Niger. La coopération européenne avec le Niger a pour objectif de soutenir le développement du pays et de renforcer les relations entre l'Union européenne et le Niger. L'UE est l'un des plus importants partenaires de développement du Niger et elle travaille avec le gouvernement nigérien pour améliorer les conditions économiques, sociales et politiques du pays. Les domaines clés de cette collaboration incluent la gouvernance démocratique, la participation citoyenne, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, la croissance économique et la création d'emplois, ainsi que la lutte contre le changement climatique. Selon les quelques documents consultés, la coopération européenne avec le Niger est menée à travers plusieurs programmes et initiatives notamment le Fonds européen de développement et de programmes d'appui à la gouvernance démocratique. En résumé, la coopération européenne avec le Niger est un effort important pour soutenir le développement du pays et renforcer les relations entre l'UE et le Niger. Cette collaboration vise à améliorer les conditions économiques, sociales et politiques du pays ce sommet, Union européenne-Niger, intervient dans un contexte diplomatique particulier et renforce l'idée selon laquelle l'Afrique est le continent du futur. Et vous, comment avez-vous suivi ce sommet UE-Niger La question, elle reste posée et j'espère que l'on aura des réponses sur nos différents réseaux sociaux. En attendant, allons décrocher les étoiles. Merci bien Olivier, c'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Merci bien Olivier, c'est la fin de cette émission Français Hausa. Aujourd'hui, il était question de la gestion de l'hygiène menstruelle par les jeunes filles scolarisées. Comment elles peuvent prendre soin d'elles À quoi il faut faire attention Qui peut les aider Qui peut conseiller De quoi elles ont besoin matasan da su wa'annan manya-manyan wanda cikin nasu da su dai wa'annan 'yan matan suna son a ce a can makarantun nasu suna da inda za su tahiya in wannan abin ya same su suna da banɗaki nasu na 'yan mata wanda za su shiga su tsaftace kansu kuma suna da sun san an za su yi su yi elaboran ɗan kitkin nasu wanda za su amfani da shi hallo kuma uwaye uwaye an yi ta jawo hankalin uwaye kamma yarinya ta shiga cikin wannan halin ya kamata a ce an gaya mata da yana nan ta yi to sai mu ce a huta lahiya sai Allah ya kara haɗa mu tare a nan ga birnin maraɗi in kara wani zance har bisa kan duka abin da ya shafi matasa mu dai muna nan da an ce matasa dai muna nan